Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rafi wa ummati sallallahu Akwai itacen da nake so nuna al'umman duniya. zuwa. Idan kai niya. In har kai niya in ba kai niya ba. wannan ake kira yaɗiya wannan kuma na kiran shi a yan yaɗiya na cire ba ga wani farin ruwa ba idan kana so ka karɓa abu gun wani yanzu yana ma wasa da hankali ka yi haka ba ka gani ba baraka ɗaya ba sai ka ciro wayanka ka kira shi wani kaza eh, ina son abu kaza gunka zai ce ma oh, to shi kenan idan ce ma oh, to shi kenan sai ka tofar da yawunka a kasa yawunkan da ka tofar bare bushe ba allah zai karki mai maka shi allah zai karki mai maka mutum zai baka ai ba na biyu idan kana son ɗaukaka farin jini kuma za ka je gun wasa ko kai ɗan ƙwallo ne ko kuma kai mawaki ne kana so dai a yau in na je kowa ya tarbe ni in samu farin jini sosai kaga ba yana da nono ba haka za ka yi da nono ba ga sha goshi na ba ka kuskura ka goge ka bari zai ringa sauka da kansa zai ringa sauka da kansa in yi jima zai bushe in ya bushe goshin ka kararau sai ka nemi buta kawai kai alwala ka wanke fuskanka mai gida ni na faɗa ma wata bakwai za sai dai ba ka je dina ba ko kuma baka je gun wasa ko kuma baka je gun wa'azi ba ko kuma baka fita kasuwa kana fita kasuwa kayanka yana da kyau bai da kyau zai kasu mai gida sirrukan nan sai ni muhammad in ka yarda haka ne kar ka yarda ma haka idan ka ga dama ka ɗauka ka yi ba ka ga dama ba hatsa wasalam baka bani naka ba ban san naka ni ma ban baka nawa ba amma tunda na baka fatohi na baka abin da yafi kuɗi ɗan adam suna da gaggawa kuɗi ba komai ba ne zan baka sirrin wani kuɗi yanzu kullum in ka yi Allah zai baka naira dubu goma ina da sirri yanzu idan na tashi na yi kullum in ka yi shi za samu naira miliyan ɗaya ina da wani kullum in ka yi shi za samu naira dubu ɗari na miliyan ɗaya yau da rana ta safin nan na yi kuɗi bai shigo ba tukuna ɗazun nan muna cin abinci da muka zo jeji na ga alat mutum hudu ne ma suka tura mu miliyan ɗaya ɗaya ɗaya yanzu yanzu alat ɗin ma ban buɗe ban ce musu na gode ba ma tukuna faɗan kai ne ba kyau mu je zuwa akan na kuɗi na kudin wannan zaka cire guda goma sha tara sai ka ɗauka a yanda yake haka farin ruwan shine tawada in farin ruwan ya kare ka jefar ka kara neman wani za ka rubuta alman alman alman alman su goma sha ɗaya maɗin ne za ka buɗe mai kyau sai ka sake ɗauka irin shi za ka cire da yawa mai nono da ni da takardar kuɗin ma nake zuwa in tsaya a nan rubuta ka gani? tsakiyan sai ka sa Allah ina so ka azurta azurta ni da naira dubu goma Allah ba za ta gagare ka ba ka wuce ka yi duka ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya a jikin takardar kuɗi guda ɗaya kawai wannan takardar kuɗin sai ka je gida ka kona idan ya kone sai ka nemo turare mai kyau sai ka juya a ciki ni ina sace hobbitil aljani hobbitil jin akwai wani turare ana kiran shi hubbitul jinni a ciki nake zubawa na gidan ka shafa yau da safe kafin dare za ka samu dubu goma hubbitul jinni cokolinsa ɗaya yanzu idan za a zuba ma a cokali cokolinsa ɗaya naira dubu ɗari takwas ne kwalban naira miliyan hudu da dubu ɗari biyar ne hubbitul jinni iya kwalban kawai iya kwalban kawai in ka ɗauka yanzu ka ajiye akan takardar kuɗi ta kara ɗaukan wani takardan kuɗi ka aji akan kwalban turaren sai ka rufe ka je mai gida a ranar da ka yi in da ka dawo za ka gabo mamaki har sai an fara maka wasu makaggani sun yi maganar mutum fi na a na man kai magana bare da mai balle a baya ne mai amfani ci gaba ta kowa kar ya zage ni to baka ci gaba ba me amfanin ci gaba to mai gida idan ka zamo san iyayenka idan ka zamo san al'ummanka suna so ka zamo na kwarai ka zamo na kwarai a sadan kafa ba za su zauna ba za su ta aibin in ka ce ba ka so a aibince ni ni aikin nan ma zan bari ka yi asara a san duniyar nan ba ko lokacin da aka yi aibin taka lokacin ne lokacin ka wani ɓarawo ne wani ɗan dambara ne wane kowa na yin to lokacin ne lokacin aikin ka lokacin ne lokacin aikin ka in ka yi niyya ka yi in ba ka yi niyya ba ka zauna ka yi gida mai gida ko sirri da yamma ka yanzu da bai taɓa tashi karka yadda kar Allah ya maka yadda kar Allah maka fi sami wa hamil me ka yi ɗaya arba'in ɗaya ka daka ka daka laushi sai ka saka a cikin tawada ɗauki alƙalami da allo kana rubuta fi sami hamid fi sami hamid dubu da mimun ɗaya za ka buɗe mimun na farko da ka rubuta misali ka rubuta fi sami wa hamid mim na farko ka buɗe ka ci gaba in ka zo na karshe shi ma ka buɗe na farko za ka allah ina so ka azurta ni da adadin ka na karshe za ka sa sunanka da na mamanka ka wanke ruwan rubutu ba a sha ruwan rubutun za ka saka gora ko leda ka ɗore mai kyau ko kwalba sai ka nemi bishiya wanda ya daɗe sosai ka hau sama ka ɗore shi a jikin bishiya ka bari ba ka iya hawa ka bar yara su hau su ɗora maka sama mai gida tauraron ka ya tashi mai gida ba bogaye ba malamai ba sai dai in sun cika dubu talatin malaman da za su iya bata aikin sai sun kai mutum dubu talatin mutum ɗaya ko biyu bai isa sai sun kai mutum dubu talatin na ka fi sabi da baka bani naira ni na yi niyan ba je zuwa wannan da nono da kan za ka tona kana so ka je majalisa ko tare duk abin da ka faɗa mutane ke gaskiya ne. za ka tona bakin ba sai ka yi ashewa fido haka ba ka yi ba ka zauna ka minti sha biyar sai ka wanke bakin ka mai gida Allah na shuka ko karya wurin dace gaskiya ko kai ko makiyinka za su ga ka birni sai dai ba kai kalma ba don kalman da za ka fara zai shiga ran mutum ne sai shiga fata ya shiga nama ya shiga kashi zai shiga hanjin jikinka ya zo ya zauna a cikin hantanka ya bar hantanka ya zauna a zuciyarsu na gida akwai sirri wanda ciwon kansa kansa na hanci akwai kansan da yake kama mutum na hanci maganin sabanin baka don Allah baka ba don halinka ko don kudinka haka za ka da dawa haɗe da wannan a jiki in ka cire da yawa in ka cire da yawa za ka wanke su sai ka saka tukuni, in yi tafasa in yi tafasa yi tafasa ka tabbatar ya zafi sai ka nemi wani bargo ka saukar tukuni, sai ka rufe bargo sai ka bude bakinka da hancinka